Assalamu alaikum ɗaliban da suke karatu a wannan sashi na Mahmudu Shehu English Community. Barkanmu da sake saduwa a ci gaban jerin karatuttukan da muka kira Reading Secret kuma wannan shine Reading Secret 14 kuma shine wannan shine fitowa ta hudu ta labarin The King of Lies wato sarkin karya, To wannan shine ci ga mun ji abin da ya faru har lokacin da aka ji wannan rina ɗin da aka sa a cikin kabarin babu mahaifiyar sarki tana gunji to yanzu za mu ɗora daga inda muka tsaya to kuma kamar yadda muka saba zan karanta sannan sai kuma in zo karanta da fassarawa then the king of lies asked the king of the city if it was true that his father was dead also and The king replied, Yes, he was dead. So the king lies said, Well, your father is holding your mother down in the grave. They are quarreling. And he continued, Your father, if he comes out, will take away the chieftainship from you. And he said that his father would also kill him. When the king had told the townspeople this, they piled up stones on the grave, and the king said, Here, continue, here, here, king of lies, go away. I give you these horses. And he continued that so far as his mother was concerned, he did not want her to appear either. Certainly, falsehood is more profitable than truth in this world. To Agurguje. Then the king of lies asked, sannan sai sarkin ƙarya ya tambayi cewa, ya tambayi wa, the king of the city sarkin wannan garin if it was it it was true in cewa cewa wai ko gaskiya ne that his father was dead also cewa shi ma babansa ya rasu and the king replied sai sarkin ya bada amsa da cewa yes a he was dead ya rasu a ya mutu so the king of lies said sai sarkin ƙarya ya ce well to your father is holding your mother down in the grave mahaifinka yana ya riƙe babarka a can ƙasan kabari they are quarreling suna ta cacen baki wato suna faɗa and he continued sai ci gaba da cewa your father babanka if he comes out idan ya fito will take away the chieftainship furanyu zai kwace sarautar daga gare ka and he said that kuma ya ce ya faɗi cewa his father would also kill him cewa shi ma babansa zai kashe shi when the king had told the townspeople this yayin da sarkin ya faɗa wa mutanen garin wannan abin da ya faɗa they filed up stones on the grave sai suka jibga masa manya-manyan dutsuna akan wannan kabarin wato kai ya fito kenan and the king said sai sarkin ya ce here king of lies go away ya ce yi nan sarkin karya maza ka tafi i give you these horses na baka waɗannan dokuna and he continued kuma ya ci gaba da cewa that so far as his mother was concerned ya ce iya dai gwargwadon yadda ma abin da ya shafi mahaifiyarsa he did not want her to appear either ita ma ɗin baya so ta ƙara bayyana satilli tabbas falsehood ƙarya is more profitable ta fi riba than truth ta fi kawo riba ta fi gaskiya kawo riba in this world a wannan duniya to zancen azancinmu na ƙarshen wannan labari wannan shine ƙarshen wannan labarin cewa akwai magana azanci ta hausa da ake cewa ja ya faɗo ja ya ɗauka to ita ce muke so a samo mana fassararta da turanci idan mun shiga aji ranar laraba da karfe tara to za mu yi muhawara kowa ya iya ƙoƙarinsa domin ya faɗa mana menene ja ya fado ja ya ɗauka zamu mu ƙarasa ma'anarta da hausa da turancin kuma a mun zo aji sannan kuma muna so kowa ya iya kokarin sa ya samu mana fassararta da turanci ta yadda idan mutum yana turanci yana so ya ce ja ya faɗo ja ya ɗauka wannan abin wato wannan karin maganar ko kuma zancen azanci na hausawa to zai iya faɗa mana ita da turanci to akwai mai tambaya to idan babu tambaya da fatan shi ma kun fahimci wa kuma kun nishadanti da wannan reading secret 14 din sai a reading secret 15 nake fatan Allah ya sada mu da alkhairi jealousy when you look at me Someone that will be glad in her and often in her. Someone that will feel jealousy when you look at her. Hey! Na yi gargaɗin ku sa ku ji ni, za ku ƙaru za ku samu fa'idar bayani, kargiyar kuruciya ta tunkuɗa ku rami, kara kanku kara zuriyar ku kan nizami, rayuwar ku na da fa'ida ku ba kima, kan jimo tana fakon ku kar ku ba dama. ku hauku nama kan jamo zalama mai kira na dama yanzu ne kuke da dama kan kuje kiyama da kai za a dama babu kai ba a rama rayuwa